ba ma dai ga masu lafiya wani nau'in jama'a da rikicin na boko haram ta gayyara a najeriya su ne da kasasu wanda suka da gurago makafi kutare da kuma kurame domin kamar yadda alkaluma ma ke nunawa kawo yanzu akwai ɗaruruwan na kasasu da suka ta gayyara baya ma ga waɗanda suka rasa rayukansu. Asaran da nakasassu suka yi a rikicin Boko Haram ba ta misaltuwa domin wasu nakasassu sun rasa rayukansu, sun rasa dukiyoyinsu, sun rasa ƴaƴansu sun rasa matansu domin na ƙasa sun ana magana na ƙasa su su suka fi kowa asara a wannan rikicin mu da su guragu da su makafi rikicin boko haram ya safe su sosai to sai dai kuma yayin da ku hankula ma ke kwantawa a yanzu hadakar kungiyar da kasaso a najeriya na ma kokawa ne game da shakulatin bangaren da suke zargin ana nuna musu ta wajen samun tallafi kamar yadda ake baiwa sauran al'ummomin da ke komawa kwamar da abubakar hosere da ke zama shugaban kungiyar da a jihar Adamawa ya kuma bayyana halin da suke ciki a yanzu. Shi yasa abubuwan ma suke bawo mamaki sai ga kungiyoyi da yawa sun tashi tallafi ba sa neman ainihin ƙungiyoyin na ƙasassu wajen tallafa musu yanzu muna je ana ƙoƙarin kafa commission a north east commission development commission wato hukuma ta musamman ta lura da arewa maso gabar ya kamata a ce na ƙasassu su ne safun gaba a wannan hukuma wajen ganin cewa tunda sun suka fi kowa wahala su wanda za a fi taimakawa rayuwarsu domin a inganta rayuwarsu ta makamannin samar musu da aikin yi da kokarin ingata su a wajen samar da ilimi kamar yadda ECR take kokari ta tallafa wa rayuwar mutane har da nakasassu. To wai ko me hukumar bada agaji a Najeriya nema ke yi ne game da halin da nakasassun ke ciki? Malam Sani Datti ne kakakin hukumar ta nema a Najeriya ya bayyana irin tallafin da suke badawa. ko da kan zaka gane su an fi basu ma muhimmanci saboda an san suna da nakasa duk abin da za su ne kamar farko ko da wani abu za a raba za ga in dai na kashashe ne za ga shine farko ake fara ba su kuma za ga kasan su za ga ya dan fi mayan na masu waɗanda ba na su ba yawa to amma su kungiyar suna koka kamar kan cewa hukumar ku bata damu da su ba wanda ma da su a inda suka koma wuraren su da kuma wanda suke eh, gudun na eh kasan kasan shi yanayin aikin nan namu fa wani sa'in korafi fa ba zai kare ba in dai kana hurɗa da jama'a za ka iyaka kokarin ka amma korafi dole ya fito gaskiya a bisa tsarin ma'aikatu na kasa suna ƙarƙashin kulawar ma'aikatar harkokin mata ne wanda hakan koyi sa ma na tambayi ministan harkokin mata da walwalan jama'a a najeriya sanata aisha jima'a alhassan game da irin tanadin da ake wani kasa su a yanzu kaga wannan harkan su yana ƙarƙashin ministry na to ina da mitin da su su wa kenan su guragan da na su mm. na kawo na zo wurin su ba manta da su ba na kawo musu sikokunan su su abinci da sauransu to na albishi zaki mu na albishi zaki musu ganin kan wannan na taraba kenan amma akasari a koren su na Najeriya gaba ɗaya yanzu haka a National Assembly akwai doka da an kusan eh, tsaye da ita ta zama doka an kusa fasi ya zama doka na kare hakkin su na kare mutuncin su na inganta rayuwarsu muna kokari da su sannan muna da eh, abin nan department musamman na nakasassu a abin nan a ministry mu. Ministan harkokin mata kenan a Najeriya sanata Aisha Juma'a Alhassan kuma fata ma dai shine Allah ka kashe wannan matsala ta yan kungiyar Boko Haram da aka shafe fiye da shekaru shida ana fama. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.